assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba karshen namba tsakiyar namba <laughs> to alhamdulillah yan uwa almajirai mun kara dai karatowa wato kullum fafatukar mu da yunkurin mu shine ya za a yi mai mu'amala ko mai hurɗa da arwahu ma'ana jinnu ko iska ko rauhani domin hulɗa da su ɗin tana da matuƙar amfani eh, kuma muna ba da 'yan uwa shawara duk wani mutum da zai ci zai haɗa ka da jinnu ko iska ko ne kar ka karɓi sharaɗi komai ƙanƙantarsa in dai jinnin suna da sharaɗi kar ka yadda ka karɓe su kar ka yadda ka yi mu'amala kar ka yadda ka yi hulɗa da su ka yi hulɗa da jinnin da ba sharaɗi ko kaɗan tsakaninka da su amma kar ka yadda ka karɓi jinnin da suke da sharaɗi tsakaninka da su ko yaya sharaɗin yake domin sharaɗin zai wahalar da kai kai ba za ka san haka ba sanadin kuma zai cutar da kai zai baka wahala to shi wannan turare da muka zo muku da shi kashafar rauhan ne wato turare ne da ake shafa su in aka shafa shi sai a karanta fati a kafa ɗaya tak sai ka kira sunan jinnu ko sunan rauhani ko sunan hadimin da kake so kowane iri ne ko kake so ka bayani da shi don allah da nan take yake bayyana ku yi magana da shi irin dukkanin bayanai irin dukkanin maganganu irin dukkanin labarai da kake so ku yi da shi kowane kala ne kowane iri ne kashafal jinni ne wa rauhan haka wadda yake da wasu iska suka kasa bayyana idan su ya zama sai dai ya ji motsinsu amma baya jin bayanansu to irin wannan turare ko irin wannan magani shi ake shafawa a fuska haka wadda yake so ko wanda yake so ko wanda yake zai tafi je ya gana da wani babban mutum to wannan turare shi ake shafawa a fuska sai a tafi gurin mutumin ko za ka yi wani babban bako haka wanda yake so ya kafa wani abokin zaman makaranta ya zama su yi ta hurɗa da shi har tsawon rayuwar shi ko ka wahala da shi ne ko ya zama na kai kai ta masa aiki har ya kai ga matsayin da ya kai a kujerarsa kake so Allah ya kafe maka shi to shi ma haka ake haka matar da take so ta kafe saurayinta ya zama ba zai iya tafiya ya batta ba to wannan turare ake mu'amala da shi haka wanda suke ayyuka a kasashen wanda suke so su karɓi kuɗi hannun oganninsu to shi ma wannan turare shi ake amfani da shi amma musamman wannan turare wanda yake so ya samu kashafi e, mandil ne amma na kashafin rauhani wanda ya zama insha da ka shafa ka shafa fatiha duk sunan jinnu ko rauhanin da ka ji labari ko da a takarda ne ko ka san shi ko baka san shi ban Allah da nan take ke bayyana duk abin da kake so ka tambaye shi ka tambaye shi shi wannan kashafin rauhan ne eh, ah, duk da yana da wahalar haɗi kuma abu ne da ake kashe kuɗi sosai to amma dai mu daure mu yi shi mu ba mu ganin wahalar kashe kuɗin daga naira ɗaya har zuwa naira miliyan arba'in zan iya gwadawa don in gwada sirri in tabbatar yana yi ko baya yi don haka insha Allah shi ma gashi na mun zo muku da shi kuma wannan turare mun yi shi kwalaba arba'in da shida ne kuma domin ku muka yi shi eh, ga waɗanda suke son ayyukan mallaka ayyukan firaku ayyukan farin jini ayyukan ɗaukaka ayyukan kuma kashafin nan duk an ce kashafi shi fa kashafi ko binne aka yi a guri yana nuna ko ajiya ake so na ma'adanai ko wani abu a guri ake so a ɗauko shi yana nuna haka yana maganin farin jini yana maganin kasuwa yana maganin ɗaukaka su a zallar nan kawai suke amfani haka yana wankin hannu yana kawo kaifin ijaba haka wanda zai je ya ga wani sarki ko wanda zai je ya ga wani mai kuɗi ko zai je ya ga wani basarake fatiha kafa ɗaya kawai ake karanta wadda ba zai iya karanta fatiha ba idan ya shafa kawai niyyarsa zai faɗa to in Allah da kowane irin abu ne haka wanda yake son kasuwa ya zama kasuwa da wannan ya fita shagon shi wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya shiga to lalle wannan turare ake amfani da shi kuma zaka iya amfani da shi mafi karanci a ce tsawon shekara goma kuma zaka iya ba mu wasu su ma su yi amfani da shi eh, sha Allah idan neman ƙarin bayani za a iya kira a 081 300 10609 muna ba mu waɗanda suke saudiya ko wanda suke italy ko ƙasashen tura nan da allah da su fara amfani da shi domin samun kariya da kwarzini da samun alkhairi hakan kana shafa shi a hannunka kuɗi ba zai taɓa yankewa a hannunka ba